excellency a kwanakin nan ban sani ba in tashi-tashin hankali da yunkurin juyin mulkin da aka yi a su mali su gine su sudan da sauransu yana da tasiri da wannan tashin hankalin da muke magana kana jin me yake janyo dawar yunkurin an nan ma nijar kwana biyu kafin ka hau kan raga mulki an yi yunkuri shin wannan yunkurin ma na kan tukuna nan me ra'ayi ka game da <laughs> ka san akwai eh, mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya a nan nijar tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yunkuri su hana ni a hau mulki alhali ko yau shekara yau wata kusan takwas <laughs> wanda zai hita aishi ya riga ya kare ni ina kallon abuwan a matsayin jiwo mulkin da aka so a mini kafin ma in hau mulki ala kulli halin wannan abun yana bayan mu ni wata na bakwai ina mulki kuma yan nijar sun fara gane kowa nike kuma ko ce niyata Eh, in ka lura a gine alal misali juyin mulki aka yi saboda wanda yake mulkin shi ma ya juyin mulki gani nake babu wata mafita a gine in ba irin wannan juyin mulki saboda mutumin da aka zaɓa in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi tun ainihi ya yi shekara goma doka ta tilasta shi ya bar mulki amma ya yi zama da ƙarhin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashe mutane wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ma duk wanda ya yi amfani da ƙarhi ya zamna baya da kowace shari'a in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka yi sanadiyan juyin mulki soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tafarkin demokrasiya saɓani da wannan kagan sun so su masu tsaya nan sun ƙwace mulki kuma za su rike shi da ƙarfi sudan dama da aka juwa mulki wa'anda aka kada ba su saka ba wa'anda suka zo ba su rike gaba ɗaya ba sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan abin nasu bai yi tasiri ba har yau ana cikin wannan matsalar